وهو أهل للشكر اللهم فصلوات الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وكلمة الحق في الغضب والرضا وبه نستعين يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة هدوى أولنا مجلسي أولنا فرفاجية a wannan center mai tarin albarka na indimi trust islamic center muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya hada mu a wannan majalisi ya hada mu a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran salihan bayinsa yan uwa masu albarka yau mun yi babban kamu muna da babban bako duk da cewa ba bako bane ba saboda asali dan Maiduguri ne kuma babarbare ne <laughs> amma dai baƙo ne saboda a wani wajen yake kuma ya kawo mana ziyara saboda ɗaurin aure na ɗaya daga cikin aminansa kamar yadda kusan shekara biyu da suka gabata ya zo nan ya gabatar da darasi yau ma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da shi wannan gari to dama minna wa ilaina da haka a bar mana kayan mu yan uwa masu albarka yau muna cikin alkhairi dumo-dumo mai baza kafasitin alkur'ani to ga alkur'ani an kira'at kake to ga fannin kira'at wanda yake fama da shatibiya to ya zo a kakkaɓe masa koren shatibiya in kuma durra ce dama gidanta kenan muna tare da dr muhammad jamil sadis wanda yake ya yi tattaki takanas ya zo mana ziyara a wannan gari dr muhammad jamil sadis sananne ne a wajen 'yan uwa duk mai bibiyar harka ta da'awa a Najeriya ya san da Dr. Jamil. Malami ne masanin alkur'ani masanin tafsiri, masanin ƙira'at. da gidansa na farko da masters ɗinsa da phd ɗinsa duka a garin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a jami'ar musulunci ta madina ya gama mun same shi a can mun amfana da irin iliminsa da shawarwari da ya ba mu a lokacin da muke tare a can ba ƙaramar taimaka mana ya ba a harka ta ilimi da kuma rayuwa ta yau da kullum. Dr. Jamil deputy director ne na financial operation a american university na yola kuma director ne a touch bank ba tare da na tsawaita ba yau ni zan ce ina dan cikin damuwa da kuma matsi saboda a gefe na ga prof yana zaune <laughs> a gefe na ga dr muhammad jamil sadis muna tare da shi na san dai ko da ko zan dan karkace ta nan za a sake tun kudo ni in zo in yi seti ta nan ma za a sake tun kudowa don haka ni nake cikin alkhairi dumo-dumo ba tare da mun ɗau lokaci ba za mu bar wa dr jamil fili don ya gabatar da abin da yake tattare da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsa ya sa albarka a iliminsa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 rahmatullahi barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan garin namu mai albarka na'am ko eh. <laughs> ah, a wannan gari mai albarka garin maiduguri Allah ya kara masa ɗaukaka ya ba shi kariya da al'ummar wannan gari da sauran garuruwan musulmai duk wata fitina da duk wata damuwa da tashin hankali da bala'i da kunci Allah ya ƙara nesanta wannan garin da su da sauran garuruwanmu gaba ɗaya da ƙasarmu gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce ta fi shahara da masallacin indimi tare da babban malaminmu profesa muhammad alhaji abubakar da sauran 'yan uwa masu albarka da tabama da sauran 'yan uwa masu albarka wannan cibiya ta shahara da isar da alkhairi a cikin al'umma A tsawon lokaci ko tsawon shekaru masu yawa karatun malam da yake gudanarwa a wannan masallaci karatu ne da ya shahara da natsuwa da dattako da tarbiyya da kama hannayen mutane da zukatansu zuwa abin da Allah yake so da shi irin wannan karatun fihi falyatanafasi almutanafisun wa fi halaqatihi falyatarabbi almutarabbi'un a nan ne ake tankwashe kafa a nan ne ake zubewa domin a kwashi karatu a irin majalisai waɗanda suke koyar da tarbiyya da natsuwa kuma ko ba komai da ka kalli malam so ɗaya sai ka ƙara samun sun marje albasara karratai ka ƙara yin na biyu za ka ga kamar natsuwar magana take yi da kanta wanda idan abu ya cika bayyana sai ka ga yana kamar bayani yake yi so Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwa albarka Allah ya ƙara lafiya bayan haka duk sanda aka ambaci wannan cibiya sai ka turo da babban shehin ƙwar'ani sheikh jafar mahmud adam Allah ya haskaka makwancinsa ya azurta shi da kusanci da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya karbi shahadarsa idan za ku iya tunawa ina jin mun zo nan masallacin a january 2023 ba na tuna iya tuna date din to amma dai eh, ziyara ce mai tarihi lokacin mun yi nishadi ina tuna anan ne wani mana bayanin ya yi kukan soyayya ko? <laughs> ko yana nan ne <laughs> kyauta ta wuce shi na ma da <laughs> eh akwai magaji shi to kai <laughs> kai ma kai kukan soyayya ne a to ya kamata mu canza tambaya waye ya raya dare saboda soyayya ya kasa bacci yawa sabuwar tambaya da ya kamata so a takaice ya ga samarin nan har mun fara ganin audigan haƙorinsu saboda murmushi hmm, an ɗan taɓa musu inda samari akwai son soyayya hmm, a to ba soyayyan za mu magana a kai ba karatu ne <laughs> Allah ya samu dace a wancan lokacin eh, mun yi alkawarin cewa duran da Allah ya ƙara haɗa mu za mu fi mu karkatar da akalar mu zuwa ƙur'ani ne in za ku tuna ko to amma ban sanya aka yi kuma dalilin ƙara dawowa ta garin nan ya zama kuma aure kuma a ba to su ka ga masu auren nan za su so a ɗan shafi bayan maganan aure ko din samarin nan da suke ta na'am na'am ɗin nan yawa su ɗan ji an san da su eh, sannan kuma sai mu shiga a bangaren alkur'ani ke saboda haka tattaunawar mu a cikin mintocin da muke da su za mu kasa su za mu kasa ta gida biyu minti sha biyar ɗin farko sai ta zama akan aure da munasabar da ta kawo mu sai kuma sauran mintocin kamar minti talatin da wani abu da biyar kenan kila ko kusa da haka sai mu dan yi nutso a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa in mun yi nutso mu samu babban kifi wanda zai amfana da mu a kafin nan muna addu'a aminin mu dan uwa da ya aurar da kannansa guda biyu Allah ya sanya albarka malam Aliyu kenan da ajiya ina da suka yi aure yau kannan aminina. baba shehu to Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kamar yadda muka sani aure wata ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta tsakanin bayin Allah domin manufofi daban-daban daga cikin manya-manyan manufofin aure shine rayuwar aure tsakanin ma'aurata ta taimake su wajen bin Allah da ɗabbaka dokokinsa da fuskantuwar zukatansu zuwa ga Allah za ka iya cewa bin haiful manzur ta wannan bangaren ashe aure wasila ce aure wani tsani ne da za ka taka domin ya kai ka wani birni domin ya kai ka wani gari domin ya kai ka wata gaba wata gaba wani gari wani birni birnin yardar Allah saboda haka in ka fahimci wannan a matakin farko ko idan ma'aurata suka gane wannan za su gane ashe kasuwar aure ba ci ake a cinye an tashi ba a'a kasuwan aure ana shiga ne domin a samu hajar lahira domin a samu kusantar Allah tun daga nan daga wannan gabar matsalolin aure da yawa suke raguwa saboda idan ka shigo da wannan niyyar cikin gidan aure ko mace ta shigo da wannan niyyar cikin gidan aure to tun daga nan zaka ga an fara samun jituwa saboda idan muka ɗauki aure a matsayin ibada to kowa zai aje sarransa zai aje abin da yake so zai aje kaza a kalli maslaha a kalli abin da Allah da manzansa suka yi umarni mun fahimta wanda wannan gaba ce mai matukar muhimmanci wacce ah, rasa ta take haifar da babban giɗi a cikin rayuwar aure aure akwai hikimomi da yawa a ƙarƙashinsa daga cikin manya-manyan hikimomin aure shine kamar yadda muka sani samar da iffa da natsuwa ma'ana taimaka ma juna wajen kamewa daga yin abin da Allah da manzansa suka haramta natsuwar zuci natsuwar jiki kamewar ido daga kallon abin da ya haramta da sauransu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma har basu daga cikin malaman qur'ani suke cewa wannan lafazin na litaskunu da Allah ya ambata yana nuna cewa mu rike wannan sosai yana nuna cewa daidai gwargwadon yadda ma'aurata suka iya samar da sakina da natsuwa tsakaninsu daidai gwargwadon cin nasararsu a babin aure tunda Allah ce litaskunu ilaiha to wannan gidan da aka hada auren sai ba a samu litaskunu ba balbalin bala'i ke tashi hayaki ke tashi a gidan kullum fada kaga ba a samu litaskunu ba saboda haka kulliya bata biya kudin sabulu ba ballantana ma idan kwalliyar ɗar Borna ce san kwalliyar 'yan barna da take ko ba haka ba da muka shigo jirgi yana kallon an gurori a gabana zanna tana tashi na ce eh, za mu je fagara <laughs> Allah ya saka da alkhairi tsabta ai da daɗi ko? awa alakara albarka saboda haka a samu litaskunu ilaiha kwalliya ta biya kudin sabulu wajen miji ya taimaki matar matar ta taimaki miji saboda haka a samu litaskunu ilaiha daga cikin hikimomin aure kamar yadda muka sani samar da rabita hawiya tanagum tanasuk isma'i samar da ɗinkewar baraka samar da jituwa samar da kusantuwar ɓangarori daban-daban a cikin al'umma ba ka tunani da hangen nesa ka gaga wata mata ko wata 'yar budurwa a anguwarku a jigawa sai ka ga ɗan jigawan nan ya tashi ya tafi ya harba sokoto ya auro wata wacce bata kai ta anguwan nan tasu ba bata kai ta kyau Ba bata kai ta addini ba bata kai ta ya aka yi ya tsallake wannan sai ka ce shi bai gani ne ga makwabciyarsu matan mutum kabarinsa ko saboda a samar da wannan hikimar na kusanci tsakanin al'umma shi kuma wancan a layin da zai je ya auro 'yar sakkwatan misali ko 'yar kebi ko 'yar maiduguri sai ka ga shi ɗan layin shi kuma ya taso ya zo hausari a borno ya ɗauki wata mata shi kuma yana murna ya tsallake kilomita ɗaruruwa ya sha wahala wani yana ce yana ina ni da auren nesa a lambaran fafafafafo amma sai ka gani ya karkare a auren nesa me dalili hikima ilahiya haka Allah ya so domin a kusantar da zukatan mutane da al'umma a samu jituwa tsakaninmu wanda wannan abu ne mai matukar muhimmanci aure sunna ce ta annabawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ko wa ma arsalna min rasulin me ayar wa ma arsalna na'am aha illa waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah domin a tabbatar da cewa naba wanda suka gabata dukkansu an sanya musu azwajan wa dhurriyya ma'ana sun sunnanta sun yi sunnar aure kuma sun sunnanta ma al'ummar su wannan sunna lokacin da ake ba manzon rahama san labarin su sai aka ce fa bi hudahu muqtadi kai ka bi tafarkin su ka bi shiriyar su ka bi Hanyar su daga cikin waɗannan hanyoyin hanyar sunnar aure da ɗabbaka ta a cikin rayuwa to kaga wannan yana nuna mana a cewa yana da matukar muhimmanci mu kalli rayuwar aure ta mahangar ibada ta mahangar wani aikin annabawa ba kawai mahangar yayi ba ba mahangar yanzu duk ana yi nema bari ne ba mahangar lokacin da za a rika rigegeniya kowa yana nuna shi waye a babin aure ba saboda kamar yadda aka umarce ka da sauran ibadoji kamar yadda sauran ibadoji za su kai ka zuwa ga samun yardar Allah to haka idan kai rayuwar aure kyakkyawar rayuwa irin rayuwar da ake so to haka za ka sami yardar Allah abin nufi a nan shi ne babu mamaki a wani daga cikin mu jama'a abin da zai sa ya sami yardar Allah kulawa da haƙƙin aure da yi babu mamaki wata mata abinda zai sa ta samu aljanna haƙurinta da mijinta da biyayyar da ta yi masa to ina sallolinta ina hajjinta ina kaza eh duk sun kai su kai ta amma ba su ne sanadiyar da Allah ya tausaya mata ya bata aljanna ba to kaga in ka fahimci wannan zaka gane cewa ashe rayuwar aure wata rayuwa ce da ya kamata mu ɗauke ta da muhimmanci kar mu sakaci da ita kar mu ƙasa a guya wajen yin abin da Allah da manzansa suke so a gurguje yana da matukar muhimmanci mu ambaci abubuwa guda biyu ko ɗaya kafin mu rufe mu shiga asalin karatunmu shine daga cikin abin da ya kamata mu ambata masu aure waɗanda suke shiga aure rayuwar aure yanzu ko waɗanda suna cikin rayuwar auren tuntuni dama mukan ɗanyi sakaci da tunasar da kanmu da wasu abubuwa masu matuƙar mahimmanci waɗanda suke taimaka mana wajen saita rayuwarmu da kyautata mu a rayuwar aure daga cikin waɗannan abubuwan shine yana da matukar muhimmanci kai namiji a matsayinka na jagoran gidan aure ko da jagoran matarka ka yi ƙoƙari kafin ka yi aure da bayan ka yi auren matarka abokiyar zamanka ta fahimci manufofinka a rayuwa ka yi ƙoƙari matarka ta fahimci manufarka a rayuwa A idan matarka ta san manufarka a rayuwa kai ma ka san manufarta a rayuwa to wannan zai taimaka wajen matsowar zukatanku kusa-kusa sannan zai rage muku shagaltuwa da abin da ba ita ce manufarku ba sannan zai rage ma zai rage muku rigima ko rashin fahimta akan abin da kai ba manufarka ba ke idan manufarka ita ce ai gabas ita kuma manufar matar a yamma kaga ta ina za a haɗu to kaga wannan yake nuna cewa yana da matukar muhimmanci tun a karan farko ka samo matar da wakenku zai da tare ma'ana manufarku za ta iya haduwa mun fahimta in na ce manufarku za ta haɗu ba ina nufin wai dole sai kalanka ba a'a akwai matar da ba kalarka ba ba ƙabilarka ba ba harshenka ba amma kuma za ku iya haduwa akan wasu manufofi ko za ku iya haɗuwa kan abin da zai ciyar da junanku gaba to irin wannan matar ita ce ake bukata saboda haka karka ji nauyin baje kolin manufofinka a rayuwa idan manufarka misali abinda ka fi ɗaukan shi da muhimmanci yana daraja ta ɗaya a wajenka ita kuma wannan abin yana daraja ta goma a wajenta akwai matsala ko ba matsala akwai to amfanin sanin wannan idan aka riga aka shigo da'irar rayuwar auren to sai a zo kai da hikimarka da basirarka ya za a yi kai ta matso da wancan scale of preference din nata daga goma har ya dawo bakwai ya dawo shida har ya dawo bakwai eh, ya dawo biyar ya dawo hudu har ku haɗa a ɗaya mun fahimta haka ke ma idan tare da mijinki manufar a yi kaza manufar a yi kaza amma shi mijin manufofin da kike da su manya su suna nan a mataki na ashirin kaga akwai babban aiki wanda idan ba a samu fahimtar juna a wannan babin ba so za a samu manya-manyan matsaloli daga cikin abin da ya kamata maza su kula da shi sosai musamman samari a wannan zamanin a rayuwar aure shine ka nuna ma matarka da kuke zama ko wanda za ku yi aure cewa kai baka bude gidan aure domin ka yi gasa da wani ba wannan gabar tana da cin manya-manyan matsalolin manya-manyan gabobi da suke kawo matsala a rayuwar aure a competition ko gasa in matarka ta fahimci wannan to ba za ta rika zuwa tana ce maka wance fa kalli abin da aka yi mata wane fa ya mata kaza mijin wance kaza a'a ni zan yi rayuwa ne daidai gwargwadon na daidai gwargwadon na daidai gwargwadon abin da na ɗauke shi shine mai muhimmanci abin da wane ya ɗauke shi da muhimmanci shi wane bai damu ya mallaki gida ba amma ya mallaki ya shiga mota mai numfashi wacce duk in ya shigo anguwansa za a ce wane ya shigo gari amma ba ruwan shi da ya mallaki gida shi kuma wancan sa abu na farko ya mallaki gida ko da ko zai yi wata biyu uku akan babur ɗansa shekara ɗaya sai daga baya mota ta zo kuma sai a siya har kowa da manufarsa kowa da kuma abin da ya fi bashi muhimmanci saboda haka ma'aurata su fahimci wannan cewa gina rayuwar aure akan hange-hangen juna babban matsala ce shi yasa masu hikima a rayuwar aure suke cewa daga cikin manya-manyan abin da suke kawo matsala a rayuwar aure muƙaranar ma'aurata tsakaninsu da wasu ma'aurata mace ta rika auna mijinta da wani shi ma mijin ya rika auna matarsa da wata to ba yadda za a yi su gafari a rayuwar aurensu mun fahimta yawwa saboda haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine gabar da muka ambata a baya yi ma rayuwar aure kallon ibada ake yi idan ma'aurata suka kalli rayuwar aure a matsayin ibada kenan sai a samu jituwa a samu kusantuwar zukata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu ya ƙara zaunar da gidajenmu lafiya ya sanya albarka a cikin iyalanmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya ya ba mu zuri'a ta gari asalin abin da na so mai magana a kan shi a wannan dare bayan wannan shimfiɗa akan abin da ya shafi ƙur'ani shine wani juzi'i na ayar Allah subhanahu wa ta'ala mun saba yin laccoci masu suna aya ɗaya mai canza rayuwa to yau ba ma aya ɗaya ba ne wani ɓangaren aya ne mai canza rayuwa To amma in ka so dai ka ce aya ɗaya saboda ba za ka fahimci ayar gaba ɗaya ba ba za ka fahimci ɓangaren ayan ba sai ka fahimci ayar gabaɗa wannan juzugi na aya da take tare da mu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa malhayatun duniya illa mata ulgurur wa malhayatun duniya illa mata ulgurur Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai yar uwata Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور waɗannan ayoyin guda biyu jama'a suna mana fashin baki tare da bayyana mana hakikanin rayuwar duniya rayuwar duniya duk abinda zuciya da kwakwalwar dan adam take so ta sani akan rayuwar duniya Allah ya gama mana bayani a li Allah ya kuna da nasi ala Allah ya kujjatun ba da rusul domin gobe ko jibi kada wani ya ce ban gane ba shi yasa wanda ya halicci duniya yake ma waɗanda ya halitta bayani akan halittarsa kuma ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ko wanda ya halicci duniyar shi yake maka bayani kai abinda Allah ya halitta yake ce maka ga halittarsa ta duniya ga yadda take to kana bukatar wani sharhi bayan wannan mai halittar wanda ya halitta duniya shine yake cewa i'lamu annam wannan aya ita ce madubun mu ba ta ali imran ba i'lamu anna mal hayatud dunya la'ib wa lahwun wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwali wal aulad jama'a ko sarkin garinku ne ka ji ya tsaya yana sharhi akan wani abu da wannan usulubin ko shigen shi ya kai maganarsa ka ƙara mata kallo na musamman ballantana mahalicin mai da kasai ya ambaci abubuwa guda shida a matakin farko waɗanda su ne suke bayyana maka mecece duniya ku sani tun anan bari mu ɗan samu fa'idoji kafin mu ci gaba i'lamu ku sani waye yake ce maka ka sani al-alim al-khabir sai yayi amfani da jumla ko kalmar da take tabbatar da sani ga wanda ya san wannan ashe wanda bai fahimci wannan karatun da za a yi ba jahili ne bai da sani kenan hatta walau wasala ila al-birrikh ko da ya kai duniyar wata a wajen kimiyyanci amma in bai gama gane wannan ba to har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba ce sa aka yi tasbirin ayar da ilamu annama adatu hasrin wa qasrin wa tawkid wa takhsis kafa wa makfufa in annama ma'ana ita dai duniyan nan bayanan ta gabas da yamma kudu da arewa a juya a ƙara juyawa a ƙara inda za ka kai fahimtar ƙarshe a kan duniya ita ce dai ita dai la'ibun zinatu ba wata ababa ce face la'ibun wasa wa mai shagaltarwa wa zinatun kayan ƙawa lafazin da cewa zina ce ado duk abin da yake zina in ka ji an ce zina to so da yawa a harshen larabci adan da ba a asalin jikin shi yake ba jikin abin yake ba gold plated ne fenti ne aka yi ma abin ne cikin sirri a larabci mai zurfi da Allah ya siffanta duniya da zina ma'ana kamar bola ce sai aka zo aka rufe ta da zinare idan kai excavation ka kwakula farko first layer zinare kana kara zuwa zinare kana gaba sai ka ga bola to shine ma'anar zina amma inda adan asali ne ba za a ce zina ba sai sa larabawa suke kiran mace wacce ta wadatu daga gayu saboda a canta suke cewa alghaniya allati staghnat bi jamaliha an zina wacce ita in tai adam ma sai kaga zaka ce ka ai ba kya bukata ai natural be to <laughs> kai aramoni ko aje wannan kan <laughs> ma'ana asalin yadda halittar ta take ya ishe ta ba ta bukatar fauda ballantana fenti-fentin nan da ake na zamanin nan mun fahimta to kaga sai aka ce zina saboda abu ya zo ne ita adon ko shi adon ya zo ya tarar da fitin ne inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha kaga ja'alna ita zinan ai ita zo ta tarar da al'ard mun fahimta saboda haka kamar yadda Allah ya ce wala kad zayyana samaa dunya bi masabiha al-masabih sune suka taradda as-sama to a takeice wazinatu wa tafakhur kaga la'ibun wa lahwun wazinatu na uku wa tafakhurun wa tafakhurun wata farfajiya ce da kuke albari a cikinta kowa ya rika cewa aini kaza aini kaza na kai hmm? ah, kowa yana alfahari da abin da yake jin yake da shi wanda ya fi na wane wata kasurun wannan shi ne na nawa na biyar kun fil amwali wal aula saboda haka na shida wata takathurun bainakun fil amwal wata takathurun bainakun fil aulad asalin magana ce saboda haka sai Allah suhana wata'ala yayi sharhi yayi bayanin siffofin duniya ya siffanta ta da abubuwa guda shida duk bayan an gama wannan sharhin sai aka yi maka misali ma'ana har yanzu baka gane cewa duniya la'ibun wani har yanzu baka gane cewa lahawun ba ne har yanzu baka gane zinatun ne har yanzu baka gane tafahurun ba baka gane takasurun ba to ka matsali ghaithi na'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama ka matsali ghaithi sai aka ce ai kwatankwacin rayuwar duniya nan kalgai. sai ba a ce kalmatar ba sai aka zaɓi zai me yasa saboda shi alghayr shi ne sunan ruwan da yake zuwa lokacin da ake tsananin bukata bayan lokaci mai tsawo kamar da muka sani larabawa suna da sunayen da suke raɗa ma ruwa ruwan sama da kake gani kowane yanayi na ruwa yana da sunansa da aka ruwan da aka daɗe ba a same shi ba sai ya zo shi ne ruwan da aka kosa ana bege ana misin din a same shi sai kwatsam ya zo shine alrai me ke tabbatar da wannan a qur'ani yawwa arama wa huwa alladhi yunzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyyul hamid kana da al'abbal kana da alwadin kana da alwadar kana da alghadaq kana da ya'lul me ya alul ruwan sama wanda yake zuwa da ƙarfi can sai ya tsaya can sai ya ƙara dawowa sai ya tsaya can sai ya ƙara dawowa ya tsaya can sai shi ne ya alul ga sanan kana da hattan kana da wasmi wasmi ne ruwan farko na damuna shi ne wasmi so ga nan dai sunayen ruwa so a takaice sai Allah ya ce ka matsalin raifin a ajabal kufara na batuhu ita rayuwar duniya in kana so ka fahimce ta to kamar ruwan sama ne wanda ya zo lokacin da ake tsananin bukatarsa yana zuwa sai tsirrai suka fito saboda albarkar da aka samu na ruwan sama sai suka fito suka zama masu ban sha'awa masu jan hankalin manomi yana jin daɗi can sun mai hijo fatarahu musfarran dama ruwan ya zo ne na wani lokaci kawai sai kuma ruwa ya tsaya sai ka ga wannan amfanin gonan ya fara lalacewa ya fara bushewa sai ka ga har ya zama karmami da yayi to kamar haka ko fiye da haka haka rayuwar duniya take yana da kyau mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala daga cin abin da zai taimaka mana wajen fahimtar wannan ayar kafin mu je wa mal duniya dunya illa matal ghurur shi da ka gane wani kallo addini da ƙur'ani da sunnonin manzara masu sanar suke ma duniya jama'a da yawa gazawarmu wajen fahimtar irin kallon da ya kamata ma duniya shi ya sa muke ruduwa da ita kuma yana da kyau mu gane cewa duk sanda ka gaza gane abin da ya kamata ka gane a zuciyarka to duk sharhin da za a yi maka ba lallai ka gane ba sai zuciyar an yi formatin dinta, an canza software ɗin da ke cikinta sai ta canza sai ta fahimta wannan shi yasa a ƙur'ani Allah yake mana bita ake ta mana bitar bayanai akan duniya domin a canza zubin da ke cikin zuciyarmu na faruwa da duniya da irin kallon da muke mata wai ana ba da wata kisa ta ta abin nan shafa labarin shuni na indiya na kasar indiya kun san matsafa ne da yawa sai ake cewa wai wata rana ne almara ce ba hakika ba almara mun san almara ko to ban san ya za ake kiran almara da a to wannan da barbanci na ce fa a ce fiction i mean na eh? Titini, to ta so haka dindai tatsuniyar wai wani bera ne wata rana ya haɗu da wani matsafi sai yake ce masa wallahi na gaji da farmakin da maguna da kuliyoyi suke kawo mu sai bokan na yake to me kace so a yi da sai ce ina ma da za a taimake shi a mai da shi kuliya kaga in ya shiga cikin jinsin kuliyoyi yanzu shi kenan ya tsira daga a rika tsoratar da shi ke sai bokan nan wai sai ya taimaka sai bera ya koma kuliya bayan haka sai tsoron wannan beran da aka mai da shi kuliya sai ya karu kuma yana kuliya sai suka kara haduwa da boka har yanzu ina cikin tsoro ya ce mai dalili ya ce wallahi yanzu kuma tsoron da nake ji ina tsoron karnuka saboda suna cinye kuliyoyi me kake so to a mai da shi kare sai aka taimaka aka mai da shi kare bayan an mai da shi kare sai suka gara haduwa da boga wasu rana, ce wallahi har yanzu yana cikin firgiti fa me kake mai yake faruwa ya ce ai abin nan kuraye da abin nan zakuna suna ta kawo musu farmaki sau da haka shi ya za a yi a shigar da shi cikin layin kuraye ko zaki aka taimake shi aka yi masa can bayan ya zama damusa aka mai da shi bayan mai da shi damusa sai ya ce to har yanzu dai tsoron nan yana nan sai me yasa sai ce wallahi mafarauta kuma suna kawo mana farmaki sai ce to yanzu mai kake so a yi ya ce shi dai ya gana a mai da zuciya shi a mai da shi asalin halittarsa ya koma ɗeran nan ya fi masa kila ya samu tausayi da rangwame to sai matsafin nan sai masa nasiha yake cewa ba canza fatar jiki ba ne ba canza rigar ba ne ba canza physical appearance ba ne canza zuciyar ne idan zuciyar ta canzu to komai zai canza saboda haka abinda ya sa na ka wannan shafa labarin shunin shi ne ka gane cewa duk irin sharhin da za a yi maka a kan duniya in ba ka gane tarkacenta ba ba ka gane shirmanta ba ba za ka rage ɗambaruwar zuciyarka da ita ba mun fahimta a ƙur'ani allah subhanahu wata'ala ya ambaci rayuwar duniya har a wajaje 115 wajajen nan da aka ambaci duniya ina mana a takaice ne sosai saboda yanayin lokaci wajajen nan da aka ambaci rayuwar duniya in ka kalle su kallo mai zurfi sosai za ka iya kasa su zuwa gida uku gida uku ko dai inda ake nuna cewa ake kyamatar da zukata a kan duniya gabata mana mu nisanci duniya kai hankali da duniya ka yi kafa-kafa da duniya fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi da su irin waɗannan ayoyin i'lamu annama alhayatud duniya ko da irin su man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ko man kana yuridu ridu harsar duniya na lahu man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib da makamantansu wa amma man wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa kafin nan fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa da sauran dai ayoyin da suke nuna aibata ma duniya da aibata ma zuciyar da ta tambaru da fifita san duniya da abin da yake da alaka da ita wannan wani yanki ne na ayoyin ƙur'ani da suka yi magana 115 incan kashin farko ke kashi na biyu ayoyi ne da suka yi magana a kan fifita lahira a kan duniya kaga wannan yanzu ba a aibata ma duniya kai tsaye ba amma ana nuna lahira dai ba tsarar duniya ba ce ruwa ba tsarar kwando ba kamar ina misali walal akhiratu khairul laka min al-ula walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ko da makamantansu ah, kaga anan da irin waɗannan ayoyin ana nuna cewa ita dai lahira gaba take ko kusa ko alama ba a kwatanta ta da duniya saboda haka mai hankali mai hangen nesa ai gara ya ta abin da ya ma na ƙasa ya nemi abin da ya fi daraja kashi na uku na ayon da suke magana a kan duniya kuwa sun mai da hankali ne wajen <clears throat> wajen nuna cewa kaɗan taɓo can duniya kenan domin wannan abin da ka tabo din ya zama maka tsanin da za ka taka ka samu can mun fahimta duk inda ka ji an nuna wani alkhairi a ƙur'ani da yake da alaƙa da duniya ko kusa ko nesa to ka gane cewa ana nufin idan an yi amfani da wannan alkhairin ne aka nemi lahira amma in ba haka ba shi wannan alkhairin da ake gani zai riki ɗaya koma nadama da masifa da kuma abin eh, taguri eh, irin waɗannan ayoyin su ne irin su wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ko waqtu lana fi hadhihi ad dunya hasana wa fil akhirati ko inna hudna ilayk da makamantan su da irin su a eh, ehan arama wala tansa nasibaka min ad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilayk duka akwai sharhi mai tsawo akan waɗannan bangarori to amma saboda yanayin lokaci zamu wadatu da ishara kawai mu dawo asalin maganar mu ta ilamu annama alhayatu dunya la'ibun idan muka lura za mu ga cewa a wannan jumlar Allah subhanahu wata'ala a cikinta ya gabatar da la'ibun sannan aka ambaci lahu to nan ma akwai fa'ida da a ta za ka iya fa'idantuwa da ita da za ka lafiyar kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala a ƙur'ani baya gabatar da wata kalma akan wata kalma sai da hikima sai dai mutum ya kasance bai san hikima ba ko bai fahimta ba amma tabbas akwai saboda haka inda kaji an gabatar da duniya a kan lahira akwai dalili inda kaji an ambaci lahira kafin duniya akwai dalili inda kaji an ambaci dare sannan aka ambaci rana akwai dalili inda kaji an ambaci wata sannan rana ko wata aka gabatar da rana sannan wata duka akwai dalili to nan idan muka lura an gabatar da la'ibun sannan lahu to kafin ma gabatarwan meye la'ibun meye lahu a takaice yadda za mu iya fahimta sosai la'ibun shi ne wasan da mutum zai yi sawa'un da niyya ya yi ko ba da niyya ba sawa'un da maslaha ya yi ko ba maslaha sawa'un din ya ji daɗi ko ya ɗebe makansa kewa ko ko haka nan sunan shi la'ib amma lahawun fa shi ma wasa ne ko shagaltuwa da wani abu lokacin da ba wannan abin ya kamata ka shagaltu da shi ba shi ne lahu gwari-gwari kenan saboda haka mutum zai iya za a iya siffanta shi da mai lahawu ne ko da abin da yake yi asalin daidai ne amma tun da ya ta shi akan abin da ya fi shi mahimmanci sai a ce wannan lahi ne mai lahau ne mun fahimta sau da haka ba magana ake yi ta haram da halas ba duk da a matakin farko akwai halas ɗin da haram wanda ya shagalta da haramun akan halas akan abin da Allah ya umarce shi kaga wannan shi a matakin farko ya yayi nisa a to ba wannan ba mutum ya shagalta da halas amma ya bar wani halas ɗin da yafi wannan muhimmanci ko kuma ya bar abin da shi ne Allah ya fi so to diya yana cikin lahau shi yasa Allah ya ce alhakum at-takathur alhakum at-takathur kaga sai aka yi amfani da kalmar alha shine na allahu kamar yadda uh, ina jin umrul kai da yake cewa uh, fa'alhaitu ko an zi tama'iman mihwali ko fa'alhaituwa alhaituwa na shagaltar da ita a kasidarsa mashuriya hakanan misalin da muka yi na cewa ga abin da ya kamata ka yi sai ka kinci sai ka shagalta da wani abu ko da wannan abin alkhairi ne amma akwai cutar da wani ko cutar da kanka to wannan shi ma duk zai shiga cikin lahau kuna tuna kisar matar da ta kawo kara wajen saidina umar take cewa mijinta mutumin arziki ne kullum sallan dare kuma ga shi da a yinin da kullum azumi yake umar radiyallahu anhu yace ma dalla da mutumin arziki an irin wannan shi ake so kaza da sauransu sai ta ƙara maimaitawa amirul mu'minin bawan Allah nan fa kullum dare sallah yake kullum rana azumi yake umar ya ƙara cewa ma dalla da irin wannan mutum kin yi sa'an miji sai ta ƙara cewa amirul mu'minin <laughs> bawan Allah nan fa kullum dare sallah yake yi kullum yini azumi yake sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune sai ya al-mumina ƙara fa ta kawo namijinta ya gane karatu ce to tun da ka fahimci matsalarta sai kai mata shari'a sai kai musu hukunci sai ce a zo da mijin ga aka zo da mijin a shahid abinda ya sa na tuno da kisar kenan da aka zo da mijin ko da mijin ya zo sai matar ta fara sharhi lalurarta sai ta ce ya ayyuhal qadir rashid arshidu alha ashahid dinki alha khalili an firashi masjidu zahadahu fi mabdi'i ta'abbudu نهاره وليله ما يرقد فلست في أمر النساء أحمده ta ce ya kai alƙalin ka nuna ma wannan mai ibadar hanya bana ka sa shi a hanya kai mai sai ce. alhaka lili an kira shi masjid wannan masoyin nawa kullum idan shi a kan akan ba ya kallon gado ana shi kullum ƙanitun ana allai sajidan ne sai ta ce dare dai sallah da rana kuma azumi sau da haka a dai abin da ya shafi alaƙa tsakanin mace da namiji ko mata da miji to gaskiya ba abin yabo ba ne a waje na sai aka kalli miji aka ce to kaji karar da take mata kafin nan da aka ce tana karansa sai yake yake cewa ƙaran me take yi abinci ne ko abin sha ya yi karanci ce a ah, duk ba wannan ba amma ƙara sai shi kuma ya bayani ya ce a yi masa afuwa abinda ya ta masa da hankali har ya sa kullum idansa a kan sujada da sallah shi ne abinda ya sauka a cikin suratun nahal da asabu tiwal ma'ana jan hankalin al'umma da narko da ga wanda bai bi Allah ba ko kuma rage ma mutane ratayuwa da duniya da shagaltuwa da ita to sai mai shari'a a lokacin ya ce a'a to ai ka duba yadda Allah subhanahu wataala ta'ala ya shar'anta mai eh, ya shar'anta ma maza su auri mata hudu wannan yana nuna cewa kowace mace inda za a bata kwana daya-daya. ɗaya to za ta yi tana da kwana uku kafin a ƙara zagayowa wajenta to tun da haka ne sallarka da azuminka ka rika yin kwana uku duk kana yin su amma kwana na hudu ka ba mata wannan nata ne har a ƙarshen kisa umar radiyallahu anhu ya ce ban san meye zan yaba a kan shi ba a yadda kai saurin gane damuwarta ko kuma yadda kai wannan hukunci mai ban sha'awa ba الشاهد الها خليل lafazin da ta yi amfani da shi alha karatun ma'anan shi ne abinda ya shagaltar da shi yanzu ibada ne amma da yake ya shagaltar da shi akan wata ibadar haƙƙinta to yanzu ta rata masa suna da lahau duk da cewa kuma sallah mun fahimta a ƙur'ani wani lokaci akan ambaci la'ib sannan ambaci lahau wani lokaci akan ambaci lahau sannan ambaci la'ib duk inda ka ji an ambaci la'ib kare kamar nan kenan ko nan la'ibun wa lahau da 'yar uwarta ta suratu muhammad ko إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم دتا ونم دتا دتا آل عمران تو لعب وله in ka ji an gabatar da la'ibun walahu dalili ana magana ne akan a lahira ko abin da yake da alaƙa da lahira saboda haka zukatan masu sauraro yanzu a daidai wannan lokacin suna kyamatar duniya to tunda suna kyamatar duniya kaga zuciyarsu ba ta shagalci da duniyar ba kenan a lokacin babu lahon to sai aka fara gabatar da la'ib wanda shine yake nan din inda an gabatar da lahu sannan aka ce la'ib to da yana nuna ana zargin zukatan masu sauraro da shagaltuwa kenan to kuma ko a ce ana tunanin zukatan ba za su tasirantu da wa'azin da suke biyu amma abin nan ta ta ta wa ma hadhihi duniya sai Allah ya ce mene illa lahun ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلم أنا ميسا أكفار قباتد لعب عفوا أكفار, أكفار قباتد لعب ما دليل أرمون أبرنا مجبا barin ba mu satar amsa idan kana so ka rika gane Sakonnin da ayoyi suke ɗauke da shi kullum irin waɗannan surorin ka rika sauri kana komawa baya na ayoyi kana komawa siyaki zai ɗan in bai faɗa maka karara ba to zai ɗan haska maka koda da cocila mai baci takwas ne sai ka ɗan hango in ka koma baya allah ya yi magana akan arziki da yadda yake ba da arziki to wannan arzikin na lahira ne ko na duniya na duniya to kaga yanzu duniya aka yi magana a kai har aka zo aka yi magana a kan saukar da ruwan sama da yadda ƙasa take komawa kaza duk wannan duk duniya ce to in aka samu waɗannan arzikin manomi ya samu ruwa me zai faru sai a samu lahau sai a shagaltu da abin da ba shi ya fi kamata a shagaltu da shi ba shi sa aka ce lahun wala na'am aran mu ok na dauka ka mun fahimta ko network ɗin ne ya zo ko to a takaice wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malhayatu duniya illa mata ghurur duka wannan bayanan da Allah ya guda shida kalmomi guda shida da misalin da aka buga ana so ya kai mu ne zuwa mu gane wa malhayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar nan ta duniya ba wata ababa ce face wani dan jin daɗi na takaitaccen lokaci amma mai rudarwa wanda aka same shi da ilamu dintan ya sani to shi ba zai ruɗu da duniya ba wanda ya fahimci duniya a hakikaninta ba zai rudu da duniya ba saboda haka saƙon da wannan jumlar take ɗauke da shi bawan Allah wanda zai canza maka yadda kake kallon rayuwa shi ne karka yadda wani abu da yake cikin duniyan nan ya shagaltar da kai akan asalin abin da aka samar da kai saboda shi ballantana har ya ruɗe ka idan ilimi ne kake da shi wanda shi zai rudar da kai ya sanya maka jin kai ka isa ko wani ne kai to an yi watulu alaihim na ma'alladi nahu ayatina fansalaka min hafa atba'ahu shaytan fa kana min al an baka labarin wanda shi ta sanadiyar ilimin ya halaka to da haka shafa ma gemun ka ruwa ka koma ga Allah ilimin ka ya zama tsanin da zaka taka ka samu yardar Allah kar ka rudu da ilimin da kake da shi a cikin rayuwar duniya idan mulki ne to wasu fa mulkin ne ya yi kulikulin kubara da su ya halaka su alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih ana ta'u Allahu almulk dalilin da yasa yake jin ya isa saboda Allah ya bashi mulki amma me ya faru da shi qarun dukiya shi kuma dukiyar ce ta zama sanadiyar lalacewarsa shi sa ƙur'ani sai ya ce inna ƙaruna kana min ƙaumi musa wannan min ƙaumi din a tunani mai zurfi tana tabbatar da cewa ƙaruna mutumin kirki ne da saboda min ƙaumi musa da aka ce min ƙaumi musa fa'ida ce bayaniya faba za a to amma me ya wayi gari da shi da garin Allah ya waye qala inna ma utituhu ala ilmin indi kafin nan abin nan eh, eh, bayan nan kai fakaraja ala qaumihi fi zinati kaga yanzu qarun me ya halakar da shi ruduwa da dukiyarsa saboda haka bai fahimci wa mal hayatu dunya illa mata'u fir'auna shi ma mulki da kasaita shi yasa aka yi musu kudin goro aka ce wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati ko fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومن ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ga Allah ya tabbatar da irin abin da ya same su na halaka da lalacewa saboda mai saboda rubuwa da duniya wani kuma ko wata abokin zama ne zai rudar da shi a cikin rayuwar duniya miji ko mata wata mata ce za ta rudu da kayan alatin gidan mijinta da daular da take cikin gidan ta sanadiyar wannan sai ta halaka to sai aka baki labarin matar fir'auna amanu وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني adh القوم الظالمين abin nan ruduwa da rayuwar duniya yana sa mutum ya rika ganin kamar babu hisabi gobe sai abin da ya ga dama ashe in aka ce ruduwa da rayuwar duniya ba ana cewa ka rika tuno da manya-manyan mutane wane da wane wai wanda yake da kuɗi ba ne kamar yadda mai kuɗi mai dukiya zai iya ruduwa da rayuwar duniya talakan da bai da kokobo shi ma zai iya ruduwa da rayuwar duniya mun fahimta mai kudin da ya zalunci mutane a kan biliyan goma da talakan da ya yi zalunci a kan naira goma dukansu sunansa a zaluwai mun fahimta dukansu kuma akwai hisabi a kansu me yasa suka rudu da halin da suke ci har suka yi zalunci suna ganin kamar duniyar nan za a yi a cinye a cikinta a gama inda kuma ba haka al'amarin yake ba shi yasa masu hikima suke cewa daidai gwargwadon yadda mutum ya yadda akwai hisabi da tsayuwa a gaban Allah daidai gwargwadon yadda zai nisanci zalunci in ka ga mutum yana keta alfarmar dukiyar mutane da haƙƙinsu da mutuncinsu da abin da ba a so a taba na mutane to ka gane ko da ya ce ya yadda akwai hisabi to a baki ne bai shiga cikin zuciya in ka ga mutum yana kafa kafa da haƙƙin mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu to tare da shi akwai wani alheri da Allah yake san shi da shi kuma irin waɗannan mutanen su ne suke tsayuwa a gaban Allah lami lafiya ba za su zo wa kad shatama hada wa akala mala hada wa qazafa hada wa kaza kaza ai ta kwashewa daga dukiyoyinsa ana ba mutane daga ayyukan alherinsu ana ba mutane duk mutumin da kaga ya siffanta da da nau'i na adalci a gidan shi da yin abin da ya kamata da rashin danna haƙƙin iyalansa to duka mutumin da shi ne za ka buga misali da shi akan bai rudu da rayuwar duniya ba sau da haka mu daina ɗaukar rayuwar ruduwa da rayuwar duniya akan abin da ya shafi dukiya ko mulki e dukkansu babi ne na ruduwa da rayuwar duniya amma kuma za su iya shiga cikin rayuwarmu ta yau da kullum saboda haka mu yi ƙoƙarin gaske mu yakice shagaltuwa da rayuwar duniya mu fifita neman yardar Allah sannan mu yi amfani da duk wata ni'imar da Allah ya ba mu wajen neman yardar Allah idan kai haka to sai ka zama cikin da'irar waɗanda suka yi amfani da lafiyarsu da arzikinsu da iliminsu da duk wata ni'imar da Allah ya musu wajen neman yardar Allah waɗanda su ne ba su rudu da rayuwar duniya ba kuma suka yarda da cewa rayuwa a rayuwar nan za a rayu ne a koma ga Allah kuma Allah ya mana hisabi gaba da abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine ka tuno da addu'ar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wacce yake cewa wala ta alif duniya akbar hammina ko wala mablaga ilmina wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna cewa ashe tasirin duniya akan zukata yana da yawa ashe har addu'a ya kamata ka rika yi ya Allah karka jarrabu zuciyata da auren duniya da shagaltuwa da ita kamar yadda manzara masu sanin ya siffanta duniya da cewa inna duniya hulwatun khadira ko wa inna allaha fiha fanadhirun ko fayanzura kayfa ta'malun fattaqu dunya ko wattakun annisa fa inna awwala fitnata fa inna awwala fitnati bani isra'il fi nisa kaga wannan hadisin ya maka ya dunkule maka bayani akan mecece duniya da yadda take faqi'ul launuha tana da kala mai sihirce kwakwalwa mai fisgo tunanin mutum sada da haka karka yadda ka rudu da duniya a babin iliminka karka rudu da duniya a babin lafiyarka karka rudu da duniya a babin dukiyarka karka rudu da duniya a babin mulkinka karka rudu da duniya a babin ƴaƴanka da kake da su karka rudu da duniya da ta a matarka da kake da ita ko kuma ke ke rudu da duniya a babin mijinki da ƴaƴanki Allah muke roko ya azurta mu da yin kafa kafa da duniya ya kare mu daga rufuwa da duniya ya azurta mu da yin abin da yake so da shi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Wa السلام ورحمة الله وبركاته وجميع محمد لا تعالى تأثيره سواء أنه تبرع وبعليه

nan kuma yake sake juyo hankulanmu ya karkado shi saboda kada fa iyalai da zurriya da 'ya'ya su mantar da mu saboda rayuwa wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sa duniya ita ce burin mu da hammun mu ba tare da mun dawo lokaci ba Ah, abin magana zai koma wajen prof muhammad alhaji abubakar muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi isa albarka ilimansa isa albarka a rayuwarsa لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، كما ريد شيء نقوم وقوم وشيء ما لبي يقبات نسيها يفعل ذاكو جاغ الله نكما شيما يقبات رو دعوة نكتا إبراهيم آدم يفعل ذاكو جاغ الله Ni ma zan fara da godiya ga allah madaukakin sarki wanda ya ba mu wannan dama aka gabatar da wannan wa'azi karatu mai kima mai tsada muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu gaba ɗayanmu dr ibrahim wajen gabatarwa ya faɗi cewa dr jamil sadis malami ne na alkur'ani kuma kunga karatunsa ya tabbatar da haka wannan mace a takaici ya yi don ba lokaci na san inda ya fadada dukanmu za mu zama mutu 'yan kallo ne ba mu abinda za mu tsinta to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irinsa kuma ilmi mataki-mataki ne kowane ilmi alkhairi ne amma babu ilmin da ya kai ilmu alkur'ani to sha sa da yawa daga cikin magabata da manya-manyan malamai a ƙarshen rayuwarsu suna nadama hata an haka daga ibn taimiyya a ƙashin rayuwa suke cewa sun ba ta lokacinsu ba su bai wa alkurani muhimmancin da ya kamata ka duba da ilimin ibn taimiyya kan aya ɗaya yana karanta tafsiri ɗari amma duk da aka ike cewa a ƙashin rayuwarsa a ganinsa bai bai wa ƙur'ani lokaci da ya dace saboda muhimmancin alkur'ani fage ne wanda yake za ka gaba rayuwarka baki ba zai kare ba to amma dan uwa da ta jami'i yana daga cikin yan uwa da waɗanda Allah ya musu wannan baiwa to Allah ya ƙara masa ni'imarsa da sauran yan uwa kuma wa'azinsa wa'azi ne wanda yana mukatabar hankali domin wa'azi iri biyu ne akwai wa'azi na entertainment ke ci dariya kan ta dariya har gama mai jin bacci ba zai bacci ba a kawar da damuwarka a ci dariya akwai wa'azi kuma wanda yake za a yi muhataba da hankalinka ne ya tasiri wa'azin ya ratsa ya ratsa jikinka to irin wannan wa'azin shi ake so ah, ya tabo abubuwa guda biyu muhimmai ya magana aure ah, ya magana wato duniya ah, idan an fahimci wannan karatu kuma aka yi aiki da shi da kusan matsalolinmu musamman a najeriya saba'in cikin dari ko tamanin sun warware an warware su yau duk matsalolin da muke fuskanta a yi daukan duniya wani abu kowa sai ya samu duniyan nan duniya duniya na ga wadannan matasa suka fi yawa a shekarun baya irin shekarunku ba su matan mai duniya ba babu ruwansu da duniya amma na san inda za a bi layi-layi kowa ya faɗi irin lissafin da yake lissafin da yake za yanzu ko wannan bawan Allah nan wanda yake aboye za tambaye shi me ka na duniya na neman kuɗi motoci da gidaje ina zan yi fara bayani yadda za mu kai wajen awa uku hudu biyar yana mana bayani saboda kowa duniya ce a gabansa to sha sa abubuwa sun lalace wanda yake da shin babu godiya wanda ba da shi ba haƙuri to mai da aka fahimci wannan karatu ka za a samu sauƙi abubuwa da dama to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki maganar aure babban abin da mai da hankali maganar ibada idan aka fahimci wannan to za a zauna sabbin shiga wanda na gaba za su shiga su ma za su shiga da kafar dama wanda kuma suke suke sun riga sun shiga amma suna fama da matsaloli domin da yawa ma'aurata akwai matsaloli da yawa gidajen aure suna ne wasu suna da auren amma ba a jin da halin auren matsaloli da yawa to amma idan aka fahimci wannan ka'ida aure ibada ce zaman ibada to za a samu sauki a cikin abubuwa da dama domin za ka auri mace sanda za ka kafin ka aure ta tunanin ka a kanta zai canza idan ka aure ta kun fara zama aure ita ma haka tunanin da duke a kanka idan kun zo kun zo kuna kun fara zama aure abuwa za su canza domin kafin ku aure kuna gina akan hayal imagination ba hakika ba sai da kun zo kun zo na rayuwa ta hakika sai ka ji abin ba haka ba ta yi san da kana zuwa zance kuna hira kuna waya kuna whatsapp kuna chatin sai ka ji duk unguwar babu yarinyar da ta kai ta kyawu haka kwakwalwaka yana nuna maka amma ran da ka aure ta ta zo gidanka kuni sati biyu uku sai ku gum an yi wannan abin yi kuskure ba kuwa an yashiya an yi ashariya ne ba ta da kyau ba ta da kyau Allah ni ban gane ba ya aka yi haka ne sai kyawun da kake gani kafin ka aure ta yanzu shi ke na ba za a ganta da wannan kyawun sai ka je ka yi asara sai ka ji ba ta santa za ka musguna mata dama kai abin da ya burge ka shine mai kyau ba magana ibada ba amma in ka maka aure da dan ibada ka ga yanzu baka da matsala haka ita ma kila tana ganin dai kana shiga sosai gayu ne sosai da sauransu tana gani akwai naira akwai naira haka take gani amma da ta zo gidanka ashe wannan kyalli-kyallin nan duk shirme ne babu naira ka daga da kuma ita masu ta canja ra'ayi to amma an tun farko an yi ne saboda ibada ka game an huta Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya saki ba mu maki da dama da zamu rika fa'idantuwa da malamanmu da suke shigowa Allah subhanahu wataala ya kara rayuwarsu albarka dr jamil kamar da ya zo lafiya al'amai mai da shi lafiya kuma adibi ne bai samu damar ba da kun shawa baitoci da yawa yana waƙe na rubuta waƙa so waraka babu lokaci ne kuma abinda zai zarafi da ya kamata ku ɗauka kuma tasa dagewa wajen karatu a dagewa ya karatu kar yi wasu inzu ana zuba karatu kuna jin daji kuna na'am na'am to amma ba ku karatu ba zai yi ba duk da cewa na lura san da yake magana kan abubuwa na duniya kun fahimta sai ku ce na'am na'am zai a kasa kasa amma san da yake magana kan aure in ce kun fahimta sai ka ji na'am din yana sama sama sosai to alai ya dai a dage ai karatu a dage ai karatu to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa albarka a rayuwa da ilimi da zuriya ah, kuma waɗanda suka zama sanadiyar zuwansa Allah ya saka masa da alkhairi kuma auren da aka yi Allah ya sa albarka Allah subhanahu wataala ya bamu zama lafiya wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi duk waɗanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su da wannan mun zo ƙarshen wannan karatu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 Eh, ina jin ni yi ɗaya kawai ko a makalla saboda lokaci a ɗaya ko mm. wannan yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina da tambaya malam ni ne nake son wata yarinya hafi. to ji har sun fara da abu <laughs> ba ni ne ba shi ne ba eh, malam ni ne nake son wata yarinya hafizar alkur'ani ga tarbiyya ga hankali ko me kake jira sai dai malam mahaifinta ba mutumin kirki ba ne amma ita da mahaifiyarta mutanen kirki ne shi kuma mutum ne mai caca da rashin rike addini malam me hukuncin aure na da ita to inda ya daure ne sai ya ce malam ah, ni da hukuncinka zan yi amfani na gode wassalamu alaikum a ga yi shuru a ga akwai damuwa ce to in tambaya ce ta fikihu a ta gamala? mala <laughs> shi ya kamata abin nan idan kuma hukunci kake tambaya idan kuma shawara kake tambaya waɗannan sufofin da ka ambata hafizar Alƙur'ani ga tarbiyya sannan mahaifiyarta mutumiyar kirki ce amma mahaifin ne ba mutumin kirki ba me za ka yi kai sauri kai wuf da ita E, eh, barin mana harshen zamani E, ka aure ta me dalili wala tuziru waziratun wuzar ukhra ita yanzu ka ce mai tarbiyya hafizan alkur'ani idan ni na ce ba zan aura ba duk da dama ban ganta ba kai ma malam ya ce ba zai aura ba wannan ya ce ba zai aura ba wannan ya ce ba zai aura ba wannan ya ce lamisas wancan ma to ita wa zai aure ta kenan akan abin da ba nata ba ne ba laifinta ba ita ga addini ga tarbiyya ga hafiza abin nan ko haddanta ai ta cece ta ko Qur'ani kamar da yake ceto a lahira ya kamata ya ceto a duniya min babi aula ko abu na ɗaya kenan abu na biyu hujja a hukunce shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun auri matan da a daidai wannan lokacin iyayensu ba musulmai bane ne ƙarshen magana kenan suna ce wasu suna abin nan wasu sun auri matan da iyayensu a lokacin suna cewa suna bautan gumaka suna shan giya suna kaza suna kaza amma kuma suka aure su saboda ana kallon wannan ita yanzu tana da addini tana da abin nan tarbiyya abu na uku to da yawa an ku fuskantar turjiya da matsala a rayuwar aure rayuwar aure idan mahaifiya ta zama mai matsala ba ina kora ba a samu bane idan uba yana da matsala amma an fi samu ne wannan haddar da ta yi da tarbiyyar da take da ita to ta yi na so ne daga asalin indararin tarbiyya shi ne mahaifiyar me ya sanar da kai cewa ita kanta matar kuma a zahiri haka ne mahaifiyarta ita ma alamabar take rayuwa da miji. kuma yanzu in ka haramta ma kanka aurenta babu mamaki ana auren sati ɗaya ya yi wafati ya bar duniya duk huta to ka ka hana kanka kuma abin <laughs> misali mana logically nike mana ko a rayuwanci. mun fahimta saboda haka lissafin zai iya canzawa da ba wannan ne yanayin ba amma ita ga haddar alkur'ani ga tarbiyya ga addini mahaifiyarta ma haka mahaifin ne yake da matsala ai bawan Allah ka aure ta ɗaya kenan bawan Allah na biyu ka aure ta da niyya ta biyu kun san akwai wani lungu mai zurfi a babu mu'amala da Allah jama'a lungun shine kuma da wannan lungun magabata na kwarai suka yi mana daga dashi da irinsu suka yi mana nisa wajen kusantar Allah bayan kayi yi abin da zuciyarka take so sai kuma ko kuma ka kalli wani abu ka nemi yardar Allah da wannan abin yanzu wanda ya zo kawai yanzu zan yi aure jin yarinyar nan tana da tarbiya zan aure ta a'a da bambanci da wanda yanzu zai aure ta domin ya daga mutuncinta ya kare mutuncinta daga lalacewa da aibata ta da mahaifinta mun fahimta wannan yanzu mu'amalar shi a wannan babin ta ma wanda ya wancan eh, na farkon misali wanda ya kalle ta da kimar ƙur'aninta sai tuna darajar da Allah yake ba mu abota ƙur'ani wannan bai kamata ta wulakanci ba saboda littafin da Allah ya taskance a cikin zuciyarta to shi ma martaba ce saboda haka ka kalli waɗannan abubuwan eh, ka abin nan abu na uku wani ƙwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da tarbiyya wace ƙwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da haddar alkur'ana idan za a rika aibata su da abin da ba nasu ba ne ba su ba ne mun fahimta ai a lissafance da wacce babanta yake da matsala a tarbiyyar addini amma ita a miƙe take addini gara ita da wacce babanta a miƙe ke addini amma ita a karkace take ko akwai sabani baban zai zo ku zauna ne? mun fahimta saboda haka mu yi la'akari da wannan inda ni kake tambaya to ga abinda nike ba da fatawa da shi amma malaminmu zai iya tara sharhi da karin haske a kai wallahu ta'ala a'la wa alam sai wani dan uwa da bai da lafiya balarabe ne shi da larabci ya rubuto salamun alaika shaykhana wallahi inni uhibbuka fillah jammala Allah wajhaka ya jamil wa bayyada Allah wajhaka yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh amin ya rabbal alamin sai kare cewa wallahi inni la uhibbuka ij'alni fi salih du'aik mariyub ma'ana mara lafiya ne wannan larabcin nashi mai shayi ne sosai mai shayi nashi mai zuma ne ya san larabci ah, Allah ya ba shi lafiya Allah ya sanya wannan jinyar da yake fama da ita ta zama masa kafaran zunubansa wallahu ta'ala ala wa alam akramaka Allah a ƙara ma mai tambayan nan bayani salamu alaikum

Allah ya sa shi sai dai addu'a da za a ya ya ya kuma ya kuma ya ya ya ya ya